ko mutum ya ga ana dare ya ce rana ake to amma wautan wadda ya hakan fa ba ta kai wautan wadda yake kallon abin da ke faruwa tsakanin Iran da Amerika da Isra'ila amma ya fito ya ce wai ba wani rigima tsakani ba kamar yadda za mu ga Malam Musa na Kaduna ya yi da yake cewa. Abin da mutane ba su sani ba yanzu ta ƙarƙashin ƙasa wa'annan ƙasashen da kuke ganin su ana nuna muku cewa akwai rigima tsakanin Amerika da Isra'ila da Iran billahi allazi la ilaha illahu ƙarya ne ƙarya ce yaudara ce kun ji yana cewa wai abun da mutane ba su sani ba to mutane ba su sani ba a matsayinka na alajani ko mala'ika kai kai ne ka sani yanzu ka yi inkari wa mutane akan badihi al'amarin da yake bayyananne tabbatacce kawai saboda ƙiyayya da gaba da kake yi da ƙasar iran a matsayinta na ƙasar shi'a abin da na fahimta shine lallai a harin da iran ta kai bayan harin da ta kai isra'ila ta sake kai wani hari zuwa ga zukatan maƙiyarta irin su malam musa na kaduna don ga dukkan alamu ba su ji daɗin wannan hari da aka kai ba kuma da akwai hanyar da za su yi su daƙile tasirin wannan hari wallahi da sun yi sai dai alƙaulu la yughayyiru zantuka da ka fito kake ta yi ba abin da zai canja alhamdulillah mun gode ma Allah wannan karo ba 'yan shi'a ba har waɗanda ba 'yan shi'a ba kai har waɗanda ba musulmai ba dukkan mai hankali ya gano cewa ƙiyayya ce kuke ɗauke da ita na ƙasar iran kuma ƙiyayya ne wacce take da alaƙa da rashin son gaskiya asirinku ya tonu yana tonuwa zai kuma ci gaba da tonuwa sai ta bayyana ma kowa da kowa cewa ba addini ne a gabanku ba son rai da son zuciya ne kuka sa a gaba kuma ba za ku taɓa cin nasara ba saboda me saboda lil haqqi daula lil batili jaula mu haɗu a kashi na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh